واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز أمن هو قانت آناء الليل وساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أيها المسلم هذا خلق المؤمن في هذه الدنيا بين خوف من الله وبين رجاء لفضله وكرمه بين خوف من عقوبة الله وشدة بأسه وانتقامه ممن خالف أمره وبين قوة رجاء وأمل وطمع في سعة رحمة الله وفضله وتجاوزه وإحسانه فمتى قام بقلب المؤمن هذان الأمران الخوف والرجاء فإنه يرجى للمسلم خير فإن المؤمن كلما وجد في نفسه تهاونا وتساهلا وكسلا عن الطاعة وضعفا في الأداء وجرأة على المحارم ذكرها خوف الله وبأسه وانتقامه وأنه قادر على كل شيء وكلما وجد من نفسه يأسا وقنوطا ذكرها رجاء الله وقوى ثقتها بالله فبهذين الأمرين يستقيم حال المسلم والله جل وعلا في كتابه العزيز قد ذكر لنا أخلاق المؤمنين وصفاتهم وأعمالهم وما أعد لهم من الثواب العظيم قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا وذكر لنا أخلاق المكذبين الضالين والمنحرفين عن المنهج القويم وما توعدهم به من العذاب الأليم فقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما, ظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أيها المسلم لا تكون راجيا لله حقا حتى تؤدي الأمل وتؤدي السبب فالرجاء لله لا يكون إلا بعد الأعمال الصالحة ترجو من الله قبول ذلك الأمل والإثابة عليه أما مجرد رجاء مع تهاون وتعطيل للأوامر وارتكاب للنواهي فتلك الأماني والغرور قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فبأعمالهم الصالحة التي أملوها إخلاصا لله وقياما بالواجب صاروا ممن يرجون رحمة الله فالرجاء بلا أمل أمان كاذبا قال تعالى مبينا فساد هذا التصور تصور الرجاء مع ترك العمل الصالح فقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ما داموا في الحياة متفاوتين وهم كذلك بعد الموت متفاوتين قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يا من يرجو جنة الله وعفوه يا من يرجو مغفرة الله وتجاوزه يا من يرجو رضاء الله عنه قدم أملا صالحا ائت بالأسباب التي أمرك الله بها ليتحقق لك الرجاء وأما الرجاء بلا أمل فتلك الأماني الكاذبة قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ثم قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أيها المسلم قوّر قوّر الرجاء مع الأمل الصالح فالأعمال الصالحة يكون لها يكون بها الرجاء حقا كما قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا نضيء أمل آمن منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآية المهم من ذلك أن يكون رجاؤك لرحمة الله ورجاؤك لجنة الله ورجاؤك لرضا الله أنك واقعا بعد أعمال صالحة عملتها وتقربت بها إلى الله قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيها المسلم إن الله جل وعلا توعد للمخالفين لأمره بالوعيد الشديد أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم والله تعالى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 لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ولنكن إخوتي في الله راجين لله مع أعمالنا الصالحة خائفين من أس من من بأسه وعقوبته فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عباد الله سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار جامع بين الخوف والرجاء سأل النبي رجلا من أصحابه فقال له ماذا تدعو في صلاتك أي به قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال حولها ندندن فهذه هي الغاية من كل شيء سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار qala ta'ala faman faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur fa hadha as-sahabi radiyallahu anhu ما كان يحفظ إلا اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار والنبي أقره على أمره وأخبر أن كل in وإن طالت أو قصرت ومردها إلى أمر واحد سؤال الله الجنة والاستئاذة به من النار فمن زهزه ومن زحزاه الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال الفوز العظيم والأداء الجزيل فنسأله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن, وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته ونسأله أن يدخلنا وإياكم جنة ويعيذنا وإياكم من نار إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, ina godiya gare shi a bisa ni'imomi da ya mana, ina neman taimakonsa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna tuba zuwa gare shi daga dukkan zunubanmu ya gafarta mana, muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu. wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa ya batar da shi Allah ka shiryar da mu wanda ya bata ba wanda ya isa ya shiryar da shi Allah ya tsare mu da bata ina shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa mulki nashi ne yabo da godiya sun tabbata gare shi shi mai iko ne akan dukkan komai ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzon ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da tabi'ai da suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ka saka mu cikin su bayan haka ya ‘yan uwa musulmi lallai ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kada ku yadda mutuwa ta same ku face kuna musulmi. bayan Allah Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafin mai girma cewa shin yanzu wanda yake tsaye a cikin dare yana ta sujada yana ta tsayuwa yana kuma tsoron haɗuwa da Ubangijinsa gobe ƙiyama yana fatan samun rahamar Ubangijinsa shin yanzu za su yi daidai da wanda baya haka haka nan shin wanda yake yana aiki waɗannan da suke aiki nagari suke ayyuka salihai za su yi daidai da wanda ba sa yi shin za su daidaita lallai mu sani innama ya tazakkaru ulul albab ma'abuta hankula hankali mu irin na mai imani ba hankali irin na masu wayan duniya na yau ga wayo ga dabara ga sanin duniya ga sanin yadda za ta daɗi amma sun ƙi imani da Allah da manzo da ƙur'ani ba su ake kira ulul albabi ba a cikin alƙur'ani yanama ya tazakkaru ulul albab masu gane wannan bambancin bambancin mai tsayuwar dare da wanda bai yi mai yin nafilfili da ƙiyamun laili da wanda bai yi da wanda yake aiki tuƙuru domin neman samun aljanna shi da wanda bai yi shin za su yi daidai ba za su taɓa ba abadan amma wa ke gane wannan shine Allah ya ce innama ya tazakkaru ulul albab domin a yau ‘yan uwa a mahangar wasu masu wayo masu dabara masu hankali su ne masana duniyan nan wanda suka iya ƙere-ƙere a tsara ta te zaƙi te takwai te daɗi a hole wasu gani suke wanda suka san wannan su ne masu wayo to a mahanga ta alƙur'ani a mahanga ta shari'a a mahanga ta addinin musulunci in an ce ulul albabi su ne wanda suke tantance ƙarya da gaskiya suke gane imani da kafirci suke tantance tsakanin bid'a da sunna su gane su su gane hanyar daidai da ta ƙarya kuma su bi hanyar daidai ɗin ne Allah ya ce innama ya tazakkaru ulul albab wato masu aiki tukuru da su da wanda suka shagala da duniyan nan yanzu sa zama daidai ba za su zama ba amsa kenan amma ba mai gane wannan sai masu wayo masu hankali su waye masu hankali su ne masu imani Allah ya saka mu cikin su ya ‘yan uwana musulmi mu sani wato akhlaq na mumini ɗabi'u na mumini a wannan duniyar kullum ɗabi'ar mumini na gari ya zama bainal khawfi war raja' Shi ne unwanin hudubanmu ka tanta kullum ka zama tsakanin wato tsoron azabar ubangiji da kuma fatan samun rahama ta ubangiji ka zama kana nan wannan tsakankanin kullum fatan ka samun rahamar Allah kullum tsoron ka daga azabar Allah to wannan ita ce ɗabi'ar mumini a wannan sararin duniyar wato jin tsoron Allah da kuma fatan samun falalarsa da karamcinsa domin aljanna da zai baka falala ce karrama ka da zai yi sa ka gidan aljanna duka karama ce da falala ba wai aikin ka ne ya zama tilas sai an maka ba haka nan mumini sa, yana nan tsakanin tsoron ukubar Allah da tsananin damƙasa da kuma kamunsa tsakanin da kuma wato ainihin wanda wannan shine zai tantance daga wanti qamihi mimman khalafa amra kamun da Allah ke mu wanda ya saba ma umarninsa to mumini kullum yana nan yana tsoron auka ma hukumar Allah yana nan yana tsoron fada ma damkar ubangiji ta wace hanyar shine ta hanyar yadda ba zai saba umarninsa ba haka nan yana nan tsakanin wato fata mai ƙarfi ya zama fatan ka mai ƙarfi ne cewa za ka sami rahamar Allah a matsayinka na musulmi mumini kullum raja'in ka raja'in ka ya zama kawai ba wai a'a to ko za mu sami aljanna ko ba za mu sa a'a raja'in ka mai ƙarfi za ka sami aljanna wannan shine ɗabi'ar mumini na gari da guri wanda yake da tsananin kwaɗayi daga samun rahamar Ubangiji mai yalwa mai fa'i da falalarsa da kuma kau da kansa da rangwamensa da ihsaninsa kullum mumini na gari na nan yana fatan samun wannan abubuwa wurin ubangiji duk lokacin da zuciyar mumini ta zama a cikinta akwai wannan ababa guda biyu khawfun min Allah wa raja'un min Allah wato wa raja'un fadlillah to wannan zuciyar muminin lallai tana cikin alkhairi tsakanin wannan abubuwa sun hada zuciyarsa alkhawfu raja to wannan muminin ana masa fatan alkhairi wannan musulmi ana yi masa fatan alkhairi domin mumini duk lokacin da ya rika ji a cikin zuciyarsa wato wani alamu na rauni da sakaci da lalaci da ragwanci dangane da ɗa'ar Allah ya fara samun rauni wajen bayar da abin da aka ɗora mai na shari'a na wajibi da kuma ya fara ƙoƙarin tunkara ayyukan saɓo to sai tsoron can da yake ma ubangiji maza maza sai ya zo sai ya zaburar da shi idan kasala yake sai ya daina in sakaci yake na ibada sai ya daina in wani aikin saɓo yake nema ya tunkara tsoronsa da ubangiji nan sai ya zo ya hana shi a ga wannan bawa yana cikin alkhairi wanda yana ta zuciyarsa tana cike da tsoron ubangiji da ya zama ya fara samun shaidan ya fara kawo masa farmaki da hari to sai ya tuna tsoron Allah sai ya yi kokari ya ga ya sanya katanga tsakaninsa daga sharin shaidan duk abin da zai hana shi na aikin alkhairi sai ya ga ya je yayi duk abin da zai ja shi na aikin sako sai ya kokari ya ga ya nisance shi saboda tsoron ubangiji yana cike da zuciyarsa ba kamar yadda wasu ke cewa wai su suna bin Allah ba don jin tsoron azabarsa ba suna bin Allah ba don san rahamarsa ba to dan me ake kenan wannan wani irin tunani ne ya ƴan uwa wannan ya saba mu tunani na abin da za mu ji na ayoyi da hadisai irin wannan mummuna fahimta ɗin kai mumini kana barin saƙo saboda tsoron ubangiji da tsoron azabarsa kana yin ibada domin fatan samun rahamar ubangiji yanzu ka zo sallah ta juma'a saboda wajibi ne ka zo ka sauke wajibi domin ka sami rahamar ubangiji kuma ka guje kamunsa da hukumarsa na rashin wanda ba sa zuwa sallar juma'a ya ‘yan uwa musulmi mu sani har yau mai irin wannan shine wanda lokacin da duk wato ya rika ji a ransa alamu na ɗebe tsammani daga samun rahamar ubangiji dandanan kwaɗayen samun rahamarsa sai ya zo sai ya kandagarki ya riƙa jin a'a rahamar Allah mai yalwa ce mai faɗi ce mai yawa ce zan same ta sai kwaɗayensa ya ƙaru dangane da samun rahamar ba zai ɗebe tsammanin ba saboda wannan abu biyu suna cikin zuciyarsa tsoron azaba tsoron ubangiji sannan fatan samun rahamar ubangiji da jin kansa da samun aljannarsa dandanan sai ya dawo ya ta kwaɗayi sai ya ta ayyuka nagari sai amintuwarsa da abin da Allah ya ce zai mu masu masa ɗa'a sai ya ƙara amintuwa ya ƙara gamsuwa ya ƙara samun ƙarfi cikin zuciyarsa sai halin wannan muminin kaga kullum yana tsaye kyam akan ɗa'a ga Allah da ya karkata zai sabo sai ya tuna fushin Allah da ukubarsa da tsoronsa sai ya dawo da ya karkata zai daina aikin da'a sai ya tuna da samun rahamar ubangiji sai ya dawo yayi to sai ka ga haka zai ta yi har ajalinsa wannan bawa ya dace Allah ya sa waɗannan sifofi guda biyu su tabbata a cikin zukatanmu nan Allah mabuwa yake gaya mana ɗaukaka cikin littafinsa mai girma dangane da ɗabi'un muminai yadda suke da sifofinsu da irin ayyukansu da abin da Allah ya tattalan masu gobe alkiyama mai girma a cikin wannan ayar Allah ke cewa tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun waccan aljanna da take kuke ganin ta kamar nesa ga ta can an shirya mata lawada da daɗi da komai to za a gadan muku da ita ne ko an gadan muku da ita saboda ayyukan da kasance kuna aikatawa ashe ga aiki sababi ne ba za ka je ka miƙe ƙafa ka kwanta ba ruwanka da ibada ka ta ce kai ai an gafarta muku ai aljanna ta mai rabo ce ta mai rabo amma sai an bi sababi an yi aiki nagari haka nan wata ayar Allah ke cewa lazi lazina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lallai waɗannan da suka yi imani suka yi yuka nagari to su ji su sani lallai Allah ya ce mu ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata kuma ya aiki nagari wanda ya aiki aikin nashi kyakkyawa Allah ya ce ba za mu tozartar da ladansa ba ladansa na nan an tanadan masa kuma za a bashi ita ce aljanna Allah ya saka mu cikin masu aiki masu kyautata aiki malamai suka ce sai dai ihsani a aiki na ibada bai samuwa sai kayi shi don Allah sai kuma kayi shi da manzo ya koyar da kayi shi don wani ba don Allah babu magana ihsani ba ruwan Allah da aikin in kayi shi ba da manzo ya koyar ba bid'a ka ka kirkira kake nan ma ba ruwan Allah da wannan aikin naka saboda haka sai mu gane haka nan Allah yake gaya mana ɗabi'un masu ƙaryata ƙur'ani masu ƙaryata ayoyin Allah masu ƙaryata shari'ar Allah fatattu fanɗararru dangane da hanyar na miƙaƙiya da su ma abin da aka tattalan masu na azaba mai raɗaɗi Allah ya ce inal mujrimi na fi azabi jahannama Khalidu. mujrimin kafirai munafukai da wanda fasikancin su ya kai su ga kafirci to Allah ya ce mun tattalan masu wutar jahannama kuma dawwama za su yi a ciki Allah ya tsare mu sannan abin da za a yi ta musu na azaba ba za a fasa ba ba za a gaji ba kuma suna nan a ciki Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya ce abinda za mu yi masu nan ba zalunta su muka yi ba a su suka zalunci kansu da kansu nan da suka zo duniya aka ba su hankali aka ba su ƙur'ani aka aiko musu manzo manzo ya bayanin komai sallallahu alaihi wasallam sahabbansa tabi'ansa wanda suka zo baya suka yi ta bayani filla filla amma suka ce a'a su ba za su yi ba to wuta da za a sa su kuma su dawoma ciki Allah ya ce ba zalunta su muka yi ba wa ma zalamnahum wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimun hum zalimin su suka yi zalunci shi yasa ba zalunta su muka yi ba Allah ya tsare mu da kafirci har yau a wutar Allah yake cewa ku sani lalle Allah mai tsananin ukuba ne kuma lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ma'ana ukubar sana nan ga wanda suka fanɗare masa gafararsa da su tana nan ga wanda suka bi shi suka ji tsoronsa suka aikata abin da ya umarce su suka bi sunnar manzo nan ma gafararsa da su tana nan a aya ɗaya aka nuna mana yadda magana alkhaufuwar raja suke alkhaufuwar raja uquba Allah Allah mai tsananin uquba ne a ilamu annallaha shadidul iqab ku sani Lallai Allah mai tsananin ukuba ne sannan kuma dandanan sai aka ce wa ga ghafurur rahim kaga duk abin da kake na gaza na ɓanna da ka tuba ka dawo to Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin ƙai ne sai ya ji kanka ya yafe maka gafararsa da rahamarsa ta fi wato ta yalwaci dukkan komai Allah ya saka mu cikinta Haka nan wata yake cewa ga yama bayina lallai ni mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kuma lallai ni azaba ta ita ce azaba mai raɗaɗi Da a aya ɗaya ana so a nuna maka ka zama bainul khawfi war raja nabe ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna wa anna azabi huwa al-azabul alim ga ya mabayina ya kai manzo ga ya masu lallai ni fa mai yawan gafara ne mai yawan jin kai duk wanda ya nemi gafara ta jin kaina zan ji kansa gafara ta tana da yawa rahama ta tana da yawa in duk duniya za su taru su nema ba za ta kare ba nan take kuma gaya masu fa in sun iji wa anna azabi huwal azabul alim azaba ta azaba ce mai raɗaɗi ya ƴan uwa ku duba nan duniya kaɗai, masu mulkin aka taɓo masu mulkin su aka saba masu ku dube da suke tsarin azaba ma wanda ya saba masu ƙiri kiri a tsare ka kadai ba azaba ita ma azaba ce to balle a rika soka maka wani abu ana tsira maka na shokin irin na wannan wutar ta zamani ba a so ka mutu ba a so ka rayu to ina ga azabar Allah ‘yan uwa wuta ta duniyar nan ku dubiye da take balle ka gwada ta da wuta ta lahira ya ‘yan uwa shi yasa Allah ya ce kuma a gaya musu azaba ta azaba ce mai raɗaɗi ma'ana ka zama tsakanin mai fatan samun rahama da kuma tsoron uku ba Allah ya tsare mu ya yi uwa musulmi sani lallai fatan samun rahamar ubangiji ta gaskiya to fa ba ta yiwuwa sai ta zama tare da aiki ba da baki ba kawai Allah ka samu aljanna lallai rahama Allah tana da yalwa ai ra Allah mai bai Allah mai rahama ne Allah mai jin kai da baki kadai ba aiki malamai suka ce wannan ba wannan ba guri ne mai kyau ba ba fata ce mai kyau ba sai ka yi aiki sannan ka bi sabubban samun fatan rahama ɗin to sannan sai ka fatan samun rahama ɗin sai ka samu sai ka aiki nagari gari sai ka yi wato bi dukkan hanyoyin da ake bi to sannan sai ka yi fata kuma bayan ka yi aikin to Allah ya sa aikin ya zama karɓaɓɓe kamar yanzu yadda muka yi ramadan kwanan nan aka yi kiyamun laili aka yi sadaka aka ciyar aka ayyuka daban-daban na ibada to duka an yi to kuma sai a fata Allah ya karɓa a fata Allah ya bada lada an yi aikin to kuma sai a fatan samun rahamar Ubangiji amma da baki kawai kashanta ke ka miƙe kana yaudarar kanka kenan shi yasa Allah ya ce na lazina amanu lazina jahadu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله sai da aka faɗa su waɗannan da suka yi mai suka yi imani abu na farko kenan sannan suka yi hijira suka yi jihadi sai Allah ya ce waɗannan su ne suke fatan samun rahmar Allah yarjuna rahmatallah suka yi hijira suka yi imani tare da manzo suka zama tare da shi sadda aka kore shi daga mahaifarsa suka bi shi zuwa madina kenan a can ma suka tsaya suka yi ta imani da aiki ta ƙuru suka yi jihadi suka ɗaukaka wannan kalmar ta la ilaha illallah to da suka yi sai Allah ya ce ulaikar juna rahmatallah kuna ganewa da kyau ashe ba tamanni ne kawai da baki ba saboda haka da ayyukansu na gari da wato ainihin ikhlasin su don Allah da tsayuwa da ba da wajibi da wannan ne suka riƙa fatan samun rahamar Allah saboda haka samun rahama wato fatan samun abin da ke wurin Allah na rahamarsa ba aiki wannan malamai suke cewa wato amanin kaliba guri ne na ƙarya guri ne na ƙarya yadda yawa suke ruɗa kansu su masoya manzan Allah ne su dai wane ne ahbabu rasulullah amma tsakaninsu da sunan manzo sun raba gari tsakaninsu da bin hanya ta daidai sun raba gari wannan yaudarar kai ne san manzo da san musulunci shine aikata shi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka Allah ya mana bayani na rushe irin wannan tunanin na baki kadai ba aiki yace am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa yanzu wai waɗannan da suka ƙirƙiri suka aikata ayyuka munana a wannan sararin duniyar suna zato za mu sanya su ne kamar wanda suka yi imani suka yi aiki na gari sawa'an mahayahum wa mamatuhum rayuwarsu ta nan duniya da mutuwarsu duk da yau da gobe duk ainihin sama ɗaya haka suke zato Allah ya ce sa'a ma ya kumun wannan abin da suke hukuncin ya munana ba zai taɓa zalunci ne wannan ya yi aiki wannan bai ba sannan haɗa sai a masu kuɗin gora a ce duka za a yi musu abin nan daidai in ana wannan a duniya ake yana ma ba Allah yake wannan ba Allah wanda ya aiki ya bi shi imani da shi shi yake sa kan kama wanda ya saba mashi ya kauce ma addinin sa ya tattala azaba tana nan tana jiran sa shi yasa ya ɗan uwa ba magana ce ta fata baki ba magana ce ta aiki shi yasa wato muddin suna zato a duniya ma muna gani ba daidai take ba wanda suke tashi su nema su shiga kasuwanci faɗi can tashi can za ka ga su Allah ke buɗa ma wanda ya zauna bai yi sai dai in damfara yake yana wannan amma ka kawai bai zuwa kasuwa bai komai wai a ce yana da kuɗi ta ina ya same su ya kamata gwamnati ta bincike shi an damfara ne macuci ne aljanu suke kama shi kuɗin koya aka yi sai mai nema shi yake samu to a duniya ma ba a zama daidai da mai nema da mara nema yaushe a lahira za a ce za su zama ɗaya ya sa Allah ya ce a afa naj'alul musulmi na mujrimin malakum fata kuma? yanzu za mu sanya wanda suke musulmi suka miƙa su ga Allah za mu sanya su kamar mujirmai mabarnata fasa wato ainihin mufsidun za mu sa su ɗaya fata kuma ya kuke irin wannan hukunci ne na zalunci in ku kuna irin wannan a nan duniya Allah baya wannan wanda ya bi Allah shi yake ganin sakamako wanda ya kauce ma Allah ya tattali azaba tana nan tana jiran shi Allah ya tsare mu ya kai mai fatan aljanna dan uwa mai fatan samun afuwa mai fatan samun gafara mai neman Allah ya kau da kai ga ka. ya kai mai fatan yardar Allah da afuwansa da rangwamensa to ka gabatar da aiki na gari ka zo da sabubba wanda da su ne wanda Allah ya umarce ka ka bi su ka aikata su to da su ne Allah zai tabbatar maka da da kake fata raja'in naka amma da baki kadai wallahi ba zai yi ba ana ganewa domin fata da baki babu aiki guri ne na ƙarya magana ce ta ƙarya yasa Allah ce laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bi gurace guracen ku kawai na ƙarya na baki da ku da ahlil kitabi wanda kuke yi cewa suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ‘ya'yan Allah, mu Allah yake so, mu zai sa aljanna kuwa wuta zai haka alkitabi suke ci a Yahudawa. Wannan amani ne, in ko haka ne to shi kinan ku gurin ku mutu mana, inda za ku tafi wurin babanku. Eh? Dabba Yahuda ya burin ya mutu mana tunda yana cewa Allah shi shi ɗan Allah ne, kuma kowa ba kowa bane shi shine zaɓaɓɓe. Kun taba jin ba Yahuda ya gurin mutuwa? To haka nan yau ma wanda suke koyi da Yahudawa ba za ku taɓa ji suna gurin su mutu su tafi lahira ba rayuwa suke so kullum ita suke daɗa shimfiɗawa ba su san mutuwa ko mutuwa tana zuwa masu sai ta zo kuma sai ta ɗauke su saboda haka mu nisanci siffantuwa da siffa ta yahuda yan uwa Allah yake cewa duk wanda ya aiki mummuna za a saka kamai da mummuna wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa basad azaba za ta zo mashi ta kama shi ba zai sami wani wali majibinci masoyi mataimaki da zai kare shi daga kubar Allah ba lahira ba duniya ba ce ka zo da lauyan ka na karya, ka zo da kuɗin ka na banza ka bayar a canza magana a ɗauki fari a ce baki ne ba gaban Allah ba wanda ya kyakkyawa zai ga kyakkyawa wanda ya mummuna zai ga mummuna Allah ya tsare mu Allah yake faɗa mana wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika jannata. aljannata wa la yuzlamuna naqira waɗannan da suka yi aiki nagari cikin maza ko mata na wannan al'ummar kuma suna masu imani yayin aikin nasu na gari domin shine asalin lada shine asalin dukkan alkhairi imani Allah ya ce ire-iren waɗannan za a shigar da su aljanna za su shiga aljanna ko ba za a zalunce su ba daidai da naqir shine abin nan din dabino Allah ya tsare mu ya ƴan uwa duk abin da mutum ya shi zai gani saboda haka mu ji tsoron Allah ya ƴan uwa na musulmi kullun ya zama fatan mu na samun rahamar ubangiji yana da ƙarfi a zukatan mu ta hanyar aiki na gari ta hanyar wato duk abin da zai tabbatar mana da wannan aljanna din ku duba bayan Allah da suka yi ta addu'a rabbana rabbana rabbana ƙarshe sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la amala amilin minkum min zakarin aw unsa sai Allah ya karba masu sun yi aiki sun roki ubangiji sun yi duk abin da ake so saboda haka Allah ya ce sai muka karba ubangijin su ya karba masu kuma mu ba ma tozartar da aikin mai aiki cikin ku namiji ne ko mace shi yasa mu duba da kyau ji aka wani wai biki a Abuja bikin menene ko bikin mata menene gashi nan dai to idan ka duba sai ka ga kamar mata gani suke wato aljanna kamar su banda su su su sharholiya su su su kawai in ana magana musulunci yan uwa mace da namiji ake yadda namiji zai kokari ya nemi aljanna haka mace yadda namiji in bai hattara zai nemi wutarsa haka nan mace za ta nema to da haka sai mu yi hattara ana neman a jefa mata cikin halaka su ma su fito su nemi yancinsu mukamai a raba da su komai a yi da su haka ake a duniya haka duniyar najeriya ita ma a yi su fito su nemi yancinsu tun daga kan mata shugaban ƙasa har kan har kan to sai a yi hattara yan uwa kai musulmi ne ka san matsayinka ka san inda za ka dosa dan ƙasa ta haɗa ku wani tsarin mulki ya haɗa ku to ka sani dai in kana so ka je aljanna to aljanna za ta raba ku in kuma kana so wuta ta haɗa ku to sai kai ta cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya tsarin mulki ɗaya komai ɗaya komai ɗaya can ma ku zama ɗaya Allah ya tsare mu so da haka kai hattara a kowane mukami Allah ya kai ka mukamin ɗan majalisa ne mukamin gwamna mukamin waye ka daina wannan kalmar cewa komai ɗaya ɗaya ɗaya in kana ta wannan maganar to za ta yi tasiri can ma za ku zama ɗaya haka Allah ya ce man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya ji ɗince su a cikin ku to zai zama tare da su gobe kiyama cikin wuta Allah ya tsare mu saboda haka yayan uwa mu sani fatan samun rahamar mu da aljanna da ainihin yardar ubangiji suna nan akan aiki in mun yi aiki na gari in ba mu yi ba da baki kawai wannan yaudarar kai ne ya sa Allah ce faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wanda duk ke so ya gamu da Allah da Ubangijin salami lafiya to ya yayi mai yayi aiki aiki na gari ba shirka kenan ba bida'a babu son zuciya wala yushrik da ibadati rabbih ahada haka Allah ya ce ya ku yan uwana musulmi mu sani lallai wato ainihin Allah ya yi tanadi na uquba da azaba mai tsanani ga wanda suka saba masa mun karanta ayon da larabci ina jin ba sai mun maimaita su ba haka nan kuma Allah ya tattali na rahama da jin kai da jin daɗi na wanda suka yi aiki na gari su ne muminai da salihai Allah ya saka mu cikin su su ma an faɗi wannan aya cikin suratul anfal waccan tana cikin suratul nahali ka koma ka ƙara karanta su ya ɗan uwa cikin magabata ne yake cewa laisal imanu bit wala tamanni imani ba kawai wani abu ne na ado haka na riga da waye ba magana ne haka nan ba guri ba ne ni mumini ni musulmi ne ni kaza mu ne ahlus sunna la wallahi aiki ne walakin ma wa fil qulubi wa saddaqahu amal sai abin da ya tabbata cikin zuciyarka na imani na gaskiya sannan kuma gabanka su gaskata hakan a ganka dukkan aikin alkhairi da kai ake faɗi tashi amma ka koma waje ɗaya ka so a ganka cikin mutane na gari ka so ka shiga cikinsu kana ɓowa wai kar a ce maka kai musulmi mai kishin addini to ka je ka kai kishin addini kana kishin mai kinan domin wanda bai kishin addini ba zai kishin kishiyar addini ko bai yi ba karara to yana yi a cikin zuciyarsa ko yana yi a ɓoye to da haka ka fito ka zama mai kishin addini mai taimaka ma addini mai taimaka ma musulunci mai taimaka ma musulmi mai jibinta musulmi yan uwanka yadda su abokan zaman naka na ƙasa suke kishin addinin su suke kishin kafircin su kai ma ka zama haka duk inda Allah ya kai ka saboda haka ya yan uwa ya yan uwa na musulmi mu zama masu fata na gari makanmu ta hanyar ayyuka na gari mu riƙa roƙon Allah ya tabbatar da da zukatanmu addu'a da annabi yake yawaita yi yake ce Allahumma muqallibal qulub fabbil qalbi ala dinik ya Allah wanda kake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata a akan addininka annabi yana wannan addu'a to ina gani ga kai a wannan zamanin gurbataccen zamani wanda abubuwa suka yi yawa na rudu da hayaniya a cikinsa mu ne ya cancanta mu ta yawaita wannan addu'a ɗin annabi zamaninsa zamanin da ya fi kowane tsabta da daɗi a wannan sararin duniya kenan shi ya faɗi da kanshi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ashe kaga mu ya kamata mu yi irin wannan addu'a din wacce za ta nuna mana cewa lallai lallai muna son Allah ya tabbata diga digan mu addu'a ta biyu abubuwa guda biyu shine addu'a akan me Allah ka ba mu aljanna Allah ka tsare mu daga azabar wuta wani sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji shi na wannan addu'ar ya ce mai kake cewa ya ce ni kawai abin da nake faɗi kenan abin da kuke faɗi ya rasuwa da kai da mu'azu ni kan ban ban haddace shi ba ban iya ba iya abin da na kiyaye Allah ka bani aljanna Allah kuna roƙonka aljanna Allah ina neman tsarinka daga wuta sai annabi ya ce haula hano dan dinu duk abin da muke faɗin wannan muke duk wannan muke nema duk kai ka wanda kake sallah zakka azumi je ka can faɗi can aljanna kake nema azaba kake neman tsari yana ji annabi ya tabbatar da shi kan wannan addu'a din saboda haka ya yan uwa ashe wanda ya sami aljanna aka tseratar da shi daga wuta wannan bawa ya dace Allah ka datar da mu shi yasa annabi da ya ji wannan sahabi sai ya tabbatar mai da wannan addu'a tashi bai ce kara da kaza da kaza ba daga nan malamai suka ce duk tsawon addu'a da gajartatta in dai addu'a ce irin ta manzo wannan wannan ta kunsa eh Allahumma inna nas'aluka aljannata eh wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal shikenan rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan zamu tayi wannan addu'o'in Allah ka datar da wannan al'umma Allah ka datar da mu Allah ka tsare mu daga ukubarka da kamunka da azabarka Allah ka tabbatar da mu a gidan aljanna Allah ka azurta mu da aljanna don falalarka don rahamarka ba don halayenmu ba ya Allah Allah kai mana abuwa Allah kai mana rahama ibadar da muka Allah ka sa ta zama karɓaɓɓiya wacce za mu yi nan gaba Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu Allah ka tabbatar da digadiganmu akan wannan musulunci akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu cikin aljanna Allah ka yi mana tsari da wuta Allah ka yi mana tsari da wuta kai mai iko ne akan komai ya Allah Allah ka tabbata da gadigan Allah ka tsare mu daga shirka da bida'a da fasikanci Allah ka azurta mu da imani tataccen imani wanda zai zama sababin shigan mu aljanna Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ya arhamar rahimin Allahumma inna wa la tu'in alaina wa ansurna wa la tansur alaina Allahumma salli wa sallim ala 'abdika ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم ارض عن اللهم ارض عن صحابته وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صدوا الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم <coughs> الله أكبر سبحان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده بنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر